ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا sannan sai mu kubutar da waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu ta hanyar biyayya ga umarninsa da nisantar haninsa, mu kyala azzalumai suna durƙushe akan guwawinsu ba za su iya tsere mata ko su kubuta daga fadawa cikin wuta ba.